أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد فعل الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا والذين آووا ونصروا أولئك بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يحاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد a wannan dare na juma'a sha ɗaya ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da daren ishirin da uku ga watan april nisan dubu biyu da ishirin da ɗaya Allah maɗaukakin sarki cikin ikonsa da minnarsa maratan ukura ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma da ake gabatarwa cikin ramadan a wannan masallaci namu na usman bin fodio muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora kada mu ce komai a wannan majalisi namu sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna ya dace da gaskiyar da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya zo da ita kuma ya kasance mai yardar da Allah maɗaukakin sarki muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alheri sannan kuma ya raba mu da dukkan sharri kamar yadda aka saba za mu fara da abin da ya sauka gana tambaya tambaya ta mu tana cewa <clears throat> malam don Allah ina son kai mini cikakken bayani akan hadisin nan na ghadir hum domin ɗan shi'a suna kafa hujja da shi akan cewa annabi mai tsira da amincin Allah ya yi wasiya akan cewa saidina ali shi ne zai zama khalifa a bayansa amsa nan na farko dai wannan hadisi ya inganta an aka tattara hanyoyinsa maluman hadisi sun tabbatar da cewa ya inganta kuma akwai sahabi ɗaya-ɗaya har goma da suka ruwaito wannan hadisi waɗannan sahabbai su ne zaidu arqam da sa'ad ibn abi waqqas da buraida ibn al-hasib al-aslami da ali ibn abi talib da abu ayyub al-ansari da albara bin azib da abdullah ibn abbas da anas bin malik da abu sa'idin al-khudri da abu huraira dukkansu allah ya kara musu yarda abu na biyu ga yadda lafazin hadisin yake imamun nasa'i ya ruwaito hadisi na 8413 da hakim a cikin mustadrak hadisi na 4578 daga abdullahi dan abbas daga sahabi buraida ah, bin al-hasib al-aslami buraida ya ce kharashtu ma aliyin ilal yaman na fita tare da ali ibn abi talib zuwa yaman wato a shekarar hijira ta goma wanda a wannan shekara annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hajjin bankwana kuma daga dawowansa hajji yan watanni kaɗan ya yi ya koma ga ubangijinsa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam kafin ya fita ya tsara sariya sariya wato karamar rundunar yaƙi wanda za ta kunci abin nan mayaka ba mara yawa sosai to wannan sariya ya jagorantar da ita Ali ibn Abi Talib ya ce ta tafi Yaman in ta gama ayyukan da za ta gama Ali ibn Abi Talib da sauran jama'ansa su ma sai su yi makka a aikin hajji tare wato hajjin bankwana to wannan sariya shi buraida bin al-hasib yana cikinta to shi yasa ya ce na fita tare da ali ibn abi talib ilal yaman zuwa yaman fara'aitu minhu jafwa sai na ga dan wani abu haka na rashin kyautawa tare da shi in ji buraida faƙadimtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka na taho wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa aliyan wato na ambaci labarin aliyu aliyu na abu talib wato shugabanmu na wannan sariya kenan fatanaqastuhu wato na ɗan kukushe masa haka فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم نفار غني يتغير وجهه فسكة تنا تنجا ولو كان نكي كوشي وعلي من أبي طالب وقال سيتي يا بريدة بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم ني ban kasance ba wato a matsayina na annabi manzon Allah kuma jagoran wannan al'umma ban kasance ni na fi muminai cancanta akan kawunansu ba idan ta ɗauro a matsayina na jagora za su ba da kawunansu domin ni na kubuta wannan dai shine jauharin ma'anar wannan magana alastu aula bil mu'minina min anfusihim buraida ya ce kultu bala na ce na'am haka ne ya lallah ƙala sai annabi ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maula wanda na zamanto maulansa aliyun ya talib maulansa ne shi ma wannan shine hadisi kamar da muka gaya muku kuma sahabbai ɗaiɗai har goma sun rawaito wannan hadisi ah, annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama aikin hajji taban ali ibn abi talib ya zo an yi aikin hajji tare da shi saboda haka an bar makka an nufo madina za a dawo madina kenan to saboda haka sun kama eh, abin nan hanyar madina an zo wani wuri da ake kiransa ghadiru khummin ghadiru khum wato rijiyar kummu wani wata rijiya ce akwai ruwa saboda haka matafiya suna amfani da ita tsakaninta da jufa wani wuri da ake kira jufa inda nan ne miƙatin mu musamman mu mutanen najeriya mutanen masar mutanen sham nan ne wurin miƙatin su tsakanin wannan wuri ko wannan rijiya ta gajiru kum da jufa kamar mil uku za a ce ita kuma jufa kanta tsakaninta da makka ya kai kamar kilomita 181 tsakaninta da madina ya kai kamar kilomita 314 to saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso daga makka kama hanyar madina ya zo ya zango a nan a wannan rijiya ta gadiru kum to a wannan wuri ne ɗaya daga cikin sojojin wannan sariya wato buraida ibn al yake kara ko yake kuka kan abin da ya gani na sayyidina ali ibn abi talib ko dai wurin harkar rabon ganima kamar da wasu hadisai suka sarraha eh, shi buraida ibn al ya ga kamar ali ibn abi talib ya dan wani abu haka da yake ganin da ba haka kamata yi ba amma kuma fashi ali ibn abi talib ai shine jagora tunda shine jagoran sariya a wannan wuri ya kamata a ce an masa biyayya abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi kenan to su masu shi'a ko wajen shi'a suna da gara'ib da yawa gaskiyar lamari kun ga nan man kuntu maulahu wanda na zamanto maulansa aliyu ma maulansa ne lafazin maula yaushe lafazin maula ya zamanto khalifa haka akwai matsala a nan eh, musamman al'amura manya-manya irin waɗannan ai bai kamata ce za a riƙa yin su ta hanyar son zuciya da gina al'amari akan wahami ba a larabce dai haka aka ce maka ina inda aka ce man kuntu maulahu wanda na zamanto maulansa aliyu maulansa ne wannan yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam in ya koma ga ubangijinsa shikenan ali ibn abi talib shine khalifa shi zai zamanto jagoran musulmi babu wannan nassi anan to sai mu koma menene ma'anar maula tunda annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da larabci yake magana alkurani da larabci ya sauka wannan hadisi da muka karanta hadisi ne da harshen larabci saboda haka larabci shi zai zamanto alkali a nan ko ba haka ba yau da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda nake abin nan in na mutu tun da annabi yana iya faɗin wannan ai musamman ma kuma dai ya kusa rasuwa ɗin domin yanzu ana cikin watan zulhijja suke wannan wuri na na abin nan nazari rukum kuma bayan ya koma madina kaga zulhijja ya kare. almuharram safar ya ƙare a rabi'ul awwal ya rasu saboda haka duk yan watanni nawa ne saboda haka ai ba wani annabi ba a tsoron kowa yadda har ba zai isar da saƙon Allah ba idan har Allah ya umarce shi ya gaya wa al'ummar duniya al'ummar musulmin duniya cewa bayan na mutu Ali ibn Abi Talib khalifa ne duk duniyan nan babu wani wanda ya isa a ce annabi zai ji tsoronsa da ba zai isar da wannan saƙo ba ko akwai wanda annabi zai ji tsoronsa yadda har ba zai isar da wannan sako ba hankali zai hana wannan ballantana kuma shari'a so saboda haka sai mu dawo menene ma'anan maula a larabci a larabci lafazin maula yana nufin shugaba sayyid shugaba lafazin maula yana nufin malik mai mallakan wani abu ko mamallakin wani abu lafazin maula yana nufin rashi wato wanda ya mallaki hankalinsa mutum wanda yake ya san abin da yake yi a larabci har yanzu lafazin maula yana nufin mutumin da ya ɗinta bawansa ana gaya masa cewa wane maulan wane ne saboda haka ana cewa almaulal mu'tiku wato maula wanda ya ɗinta bawansa lafazin maula a larabci yana nufin bawan da aka ɗinta ana cewa almaulal mu'taku bawan da wani ko ubangijinsa ya ɗinta shi lafazin maula a larabci yana nufin almuhibbu tabi'u wato mai son wani mai so mai biyayya wani lafazin maula har yanzu yana nufin alhalihu yana nufin annasir wato mataimaki ko aboki da yake taimakawa abokinsa wa'innan lafuza sun ke nufin maula babu wani wanda ya fassara lafazin maula a larabci da cewa Kaliba babu wani a cikin alkur'ani akwai lafazan maula da yawa da suka zo cikin alkur'ani daga ciki akwai na suratul tahrim inda Allah madaukakin sarki yake cewa in tatuba ila Allah فقد قضت قلوبهما وإن الله فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير kamar da aka sani wannan kissa ce wanda da ita aka buɗe suratul tahrim wani abu ne ya faru wato tsakanin annabi da sadakarsa mariya mariyar ya yatimar ibrahim salam a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke bantu da ita a ɗakin hafsa matarsa kuma tsakanin miji da mace har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to insha Allah dai ba zai ma sake taɓa mariya ba wato hafsa ta gaya wa aisha har dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta wa kansa mariya wanda Allah madaukakin sarki ya sauko da uh, wannan ayoyi ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma Allah la raka tattabi marzati azwajik har zuwa inda aka tsaya ya annabin Allah don me zaka haramtawa kanka abinda Allah ya halatta maka saboda neman yardan matanka to har inda aka kai inda Allah ke cewa in ta tuba ilallahi idan ku biyu Aisha da Hafsa kuka tuba zuwa ga Allah to kun kyauta wa kanku kuka kwantar annabi hankalinsa kun kyauta wa kanku faƙar sarar ƙulubu kuma lalle yanzu dai zukatan ku sun karkata sun bar abin da yake shine daidai wa in zahara alaihi sannan idan kuma kun nemi taimaka wa juna kan annabi wato har ku ɗora shi akan haramta wani abin da Allah haramta masa to ku sani in ku ɗayanku za ta taimaka wa ɗayanku domin ku kuntata wa annabi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah shi ne maulansa wato ma'ana Allah shi ne mai taimakonsa fa inna Allah lalle Allah huwa maulahu shine maulansa wa jibrilu haka nan jibrilu mala'ika jibrilu shi ma maulansa ne shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba su biyu kadai ba wa salihul mu'minun haka nan khiyarul mu'minin zaɓaɓɓu ko shugabannin sahabbai su ma maulansa ne maulan annabi ne wal mala'ikatu ba'da zarika zahira hakanan sauran mala'iku bayan wannan ma mataimakan annabi ne sai ku duba ku gani ku dai ku ne za ku taimaka wa juna kan neman har ya haramta wa kanta abin da halatta masa idan kun toge kan haka to ku sani Allah zai taimake shi jibril ma yana tare da shi maulansa ne zaɓaɓɓun muminai suna tare da shi maulansa ne sauran mala'iku ma suna tare da shi to idan a ga lafazin maula a nan idan muka bi irin fassaran da shi'a suka yi kaga kai mu ce Allah shi ne menene Allah shi zai gaji kilafan annabi kenan wannan ko ba a zama kulle ba sai ba hankali ba zai da wannan ba haka nan shari'a ba za ta tabbatar da wannan ba in ka fassara maula da fassaran da su mutanen shi'a suka yi man kuntu maulahu fa alimun maulahu da jibrilu shi zai zamanto me zai zamanto khalifan annabi haka sauran mala'iku za su zamanto khalifa annabi wanda ko wannan ba daidai ne saboda haka maula anan ana nufin mai taimako za su taimake shi kamar yadda Aisha da Hafsa suka yi yunkurin taimakawa juna domin har su ja annabi sallallahu alaihi wasallam da zai haramta wa kansa Mariya to Allah kuma da su Jibril da zaɓaɓɓun muminai ko kuma za su taimake shi kamar da muka ce yana daga cikin zara'i wasu abubuwa na ban mamaki da suka saba wa hankali da ake gani daga masu shi'a wasu gina addinin su kan wahabi abu ne da ba hujja a ciki a hankalce babu hujja a ciki a shari'ance su mulmula shi su yi ta ƙoƙarin tabbatar da shi su yi kanana ta shi su riƙe shi da ƙarfi su mai da shi shi na ginshiƙi nan kuma su bar abubuwa da suke da hujja su yi watsi da su su ƙaryata su su toge kan ƙaryata su ba inda za ka samu irin wannan fiye da inda za ka same shi a gurin masu shi'a wani abin takaici ne misali abubakar siddiq abubakar siddiq ne a cikin sabbai duka idan aka zo babin irin falalolinsa yake da wasu falalolin da babu wani sahabi da ya tare da cikin falalolin cikin wa'annan darajojin in ban da shi babu wani sahabi da za a ce yana da wata falala da ya ke bantu da ita wani sahabin bai da irinta yana da wahala daga cikin ko har da sai na Ali ibn Abi Talib da wasu faloli da za a ce yana da shi to za a iya samu wani sahabban ma da shari'ar tabbatar musu da irin wannan falalolin amma ban da Abubakar yana da wasu falalolin da dukkan sahabbai babu wanda yake da irin wannan falalolin kuma wasu abubuwa tsakaninsa da annabi sun faru wadda ya kamata a ce duk mai hankali ya fahimci cewa annabi yana nufin shi zai zamanto khalifa bayan misali ba so ɗaya ba ba so biyu ba annabi sallallahu alaihi wa sallam idan har ya yi tsammanin wataƙila ba zai samu sallah ba sallah a masallacinsa zai ce wa bilal ko zai ce wa ladan idan lokacin sallah ya yi ka kira sallah ban dawo ba to ka gaya wa abubakar ya yi wa mutane sallah ya musu jagorancin sallah irin wani abubuwa sun yi ta faruwa in yi rashin lafiya yana sanyawa ne abubakar ya yi wa mutane limanci lokacin da ya kwanta rashin lafiya ciwonsa ciwon dinyansa dinyan ajalinsa abubakar ya sa yake kalimanci wannan abin isharori ne da ke nuna cewa lallai annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ne yana nufin idan da duk baya nan abubakar zaman zamanto shi zai ɗauki jagoranci jagoranci alin babu aula masu jagoranci cikin harkokin harkokin duniya mun babu aula amma kaga shi a duk sun take wannan sun koma suna maganar man kuntum maulahu fa aliyun maulahu a matsayin wannan shine babban nasti a wurin su da ke tabbatar da cewa don har idi suka sanya masa suna da idul ghadir idi suke yi akan wannan wai ranar da wai annabi ya naɗa aliyu a matsayin shine shine khalifa abu na biyu imam al-bukhari ya rawaito hadisi na 466 imam muslim ya rawaito wannan hadisi a hadisi na 2382 daga abu sa'idin al-kudri abu sa'idin al-kudri ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min amannin nasi alayya fi subatihi wa malihi abubakar wanda ya fi kyautata mini cikin abota da na yi da shi kasancewanmu abokai kuma ya fi kyautata mini a dukiyar da ya mallaka ma'ana duk duniya kenan abubakar shi ne abubakar annabi ya faɗi wannan hadisai sun inganta idan shi'a sun karyata wannan hadisai sai su karyata hadisin gadir ma domin su ma duk littafin da littafin da suka eh, sahabbai da littafai da suka ruwaito hadisul ghadir su suka ruwaito waɗannan hadisai na na abubakar sannan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace walau kuntu muttakhizan khalilan da na kasance ni mai riƙon wani badaɗi ne lattakhattu ababakrin khalilan da wallahi zan riƙe abubakar a matsayin badaɗi. annabi ya yi wannan magana ya san cewa akwai ali ya san cewa akwai umar ya san cewa akwai usman ya san cewa akwai sauran sahabbai amma ya ce da ni zai halatta gare ni na riƙi wani a matsayin bada'i domin bada'in annabi shine Allah kawai saboda haka babu yadda zai riƙi wani kuma a matsayin bada'i da da sunan khalil amma da ya halatta gare shi ya riƙa in ji shi to da abubakar zai riƙe ya ce amma walakin ukuwatul islam amma abin da ke tsakanin mara abubakar shine dan wantaka da musulunci sai annabi ya sake cewa la tubtayanna fil masjid khawqatun a wannan masallaci nawa yanzu kada a bar wa wani sahabi wata ƴar karamar kofa daga gidansa wanda ba sai ya zagaya ba ya zo babbar kofar masallaci ya shigo sai kusfar abubakar kawai kada ita ce ba za a toshe ba amma sauran kusfofin duk a toshe su a kofe toshe kusan umar a toshe na su usman na su aliyu da sauransu na abubakar kawai shine ba za a toshe ba wannan duka suna rubuta cikin hadisi wannan ashe yanzu duk ba isa ishara ba cewa abubakar na da wani matsayi na musamman sannan hadisi na uku imam muslim ya rawaito hadisi na 2387 da imam nasa'i hadisi na 700 da da ahmad hadisi na 25113 da ibn hibban hadisi na 6598 daga urwa urwa ibn zubayr daga nana aisha qalat tace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni fi maradihi lokacin da yake kwance yana jinya jinyar da bai tashi da kan da gare ta ba ya yace idi ili aba bakrin abak ki kira mini abubakar mahaifinki aisha annabi na kwance alakin na na aisha wa akhaki sannan ki kira mini dan uwanki wato Abdulrahman ki kira mini babanki Abubakar da dan uwanki Abdurrahman hatta aktuba kitaban domin na rubuta wata takarda fa inni dalili shine ni akhafu ina tsoron an yatamanna mutamannin don kada wani mai buri yayi buri wa ya ƙulu ƙa'ilin domin kada wani mai magana ya yi magana ya ce ana aula ne na fi dacewa sai annabi ya ce kai amma dai ma ba komai wa ya aballahu ai Allah ya ki ya zamanto ba abinda zan rubuta din nan ne zai faru ba wa ya aballahu Allah ya ki wal mu'minun da ma mu'minai illa ababakar sai ababakar kawai wannan hadisi suna nan suna cikin sahihu muslim da nasa'i kamar yadda hadisul gabir yake nan a hankalce yanzu waɗannan hadisai ne suke nuna cewa ga khalifa bayan annabi ko kuma hadisul gabir man kuntu maula fa aliyun maula a hankalce da kuma a shari'ance to amma su mutanen shi'a haka shaidan ya jarrabe su yanzu na muku ishara da cewa duk wata falala da za a kafa hujja da ita ta alimin abin ɗalib za ga cewa a kowane sahabin shi ma da yake da irin wannan falala misali imamu tirmizi ya ruwaito hadisi na 3758 da imamu nasa'i hadisi na 8000 da 120 da imam ahmad hadisi na 10700 da ɗari biyar da goma sha shida da imam hakim hadisi na dubu biyar da ɗari hudu talatin da biyu da imam bazzar hadisi na dubu biyu da ɗari ɗaya da saba'in da shida da imam tsabarani hadisi na ɗari shida da saba'in da biyu da imam tsahawi cikin littafin sa sharhu mushkilul atar hadisi na dubu ɗaya da casa'in da bakwai daga abbasin na abdul muttalib abbas na abdul muttalib baffa yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato shi babban annabi ne kuma shi babban ali ibn abi talib ne cewa al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu anhu dakala ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mubghadan wata rana annabi eh, eh, abbas ya zo wurin dan dan uwansa annabi kenan zuciyarsa a ɓace yana cikin fushi faƙala sai annabi ya ce da shi ma a baka babba menene ya sa ka hushi na gan ka kana cikin hushi ƙala sai ya ce ya lalla ya manzon Allah ma na wali quraishin me muka yi wa ne mu dai quraishawa ne amma mu yan uwanka na jini me muka yi wa إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة إذا كنت مسؤولة تسكي وجونا فسكة mu kuma in sun gamu da su tsare mana fuska wa iza laquna laquna bi ghairi zalik in suka gamu da su gamu da da sabanin wannan da ya faɗi haka mai ruwaya yace fa ghadiba rasulullahi sallallahu alaihi sallallahu alaihi ya hushi hatta ihi marra wajihu har dai fuskarsa ta hada jini yawancin farare idan hankalinsa ya tashi za ga fuskarsa ta yi ja sun matsala sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadi ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa la yadkulu qalba rajulin al-imanu hatta yuhibbakum lillahi wa li rasulihi imani ba zai shiga zuciyar mutum ba sai in ya so ku saboda Allah wali rasuli kuma ya so ku saboda manzonsa sun makara sannan sai annabi ya ce wa sauran jama'a ya yi nasu ya ku mutane man aza ammi duk wanda ya cutar da babbana faƙar aza ni lalle ya cutar da ni fa inna ma amur rajuli sinu abi ai babban mutum kamar babansa ne wani hadisi sahihi ne don wani lokaci masu shi'a za su kafa hujja su ce maka annabi ya ce duk ya so ali duk ya ba ali haushi ya ba shi haushi ko duk ya so ali eh, ya so shi ya so ali ko duk ya so ali ya so shi wannan ba yake bantu da ali bane yanzu sai mu ce abbas khalifa ne shi zai zama to khalifa sannan kuma wani abun mamaki su shi'a wanda suka fi gaba da su suka fi cutar da su su ne abbasawa zuriyan abbas domin kun sani bani umayya sun yi jagoranci duk da wuce shekara ɗari ba bai kai shekara ɗari cikin ba sannan abbasawa suka karɓa sun shi'a sun yi ta musu munahurce sun yi ta yaƙar sun yi ta gwagwarmaya cikin shekaru ɗaruruka da suka yi suna kilafa masu tabbas halaye irin na shi'a halaye ne wanda suke na takaici muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su kan hanya ya sa su rika haɗa nassoshi kamar yadda za su yarda da hadisan da suka yi magana kan falalar Ali ibn Abi Talib tun da dai wanda suka rawaito waɗannan hadisan nassun sahabban ne suka rawaito falalolin sauran sahabban su masu su abinci da su ba daidai ba ne a ce mutum yana yana da yana mizani da yana awu da mizani biyu ko da kwanon awu biyu duk abin da ya dace da son zuciyarsa ya ce gaskiya ne abin da kuma ya saba da son zuciyarsa ya ce ba gaskiya ba ne wannan ba ake masu hankali ba ne Allah ka taimake mu sa alaramma rahma bismillah بسم الله الرحمن فكلوا مما ظلمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم نعم ta wani ana maganan hukunce-hukuncen ganima kenan fakulu madalla la ta kan sa dalili fa ku ci ya ku musulmi annabi sallallahu alaihi da sauran sahabbai da suke tare da shi ku ci min maganimtum ku ci daga abin da kuka yi ganimar sa a fagen daga ku ci halalan a matsayin halal ɗayiban mai daɗi واتقوا الله كجزور الله كفن كاريا سكانين كدهوشن الله دعذابر الله إن الله للي الله غفور من يوان غافراني سنة رحيم من يوان جنقيني كتي دني مؤمن wasu annaba wasu al'ummomi al'ummai da suka gabace ku ba halitta musu ganima ba shine ma da yake cewa ku ci waɗannan ganimomin da malam yi ba ummatin qablakum ganimomin da ba a halatta wa al'ummai da suka gabace ku ba wannan wata ni'ima ce gare ku fi ma ya ce cikin ayoyin da ke tafe akwai maganar kaifiyatu mu'amalatil asra yadda ake mu'amala da ribatattun yaƙi da fursunonin yaƙi قال الله تعالى الله مدوكين سركي يتي نعم يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعبد الله في قلوبكم خيرا نعم الله في قلوبكم خيرا خيرا مما أخذ منكم ويغفر والله غفور رحيم نعم يا أيها النبي يا كي النبي kulli man fi aidikum min al-asra gayawa waɗanda ke hannayenku na fursunonin yaƙi ɗin nan gaya musu wa fi ƙira'atin al'asara a wata ƙira'a maimakon al'asara sai ana karanta shi da al'asara Ai yi kulli man fi aidikum min al'asara ga yawa waɗanda ke hannayenku wato fursunonin yaƙi da ke hannayenku ribatattun yaƙi da ke hannayenku gaya musu in ya ya'lamillahu fi qulubikum khaira in har Allah madaukakin sarki ya san cewa akwai alheri cikin zukatanku akwai kyakkyawar niyya na fahimtar gaskiya na nufin riko da musulunci na nufin taimakawa annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da take ɗaura yaƙi domin yaƙarsa ba hmm? ai imanan wa ikhlasan idan Allah ya san akwai imani da ikhlasi cikin zukatanku to kada ku damu kuna cikin alheri duk da an kama ku a matsayin batattun yaƙi sannan an karbi kuɗin fansa daga gare ku kamar yadda muka sani tun eh, jiya da shekarun jiya ko a karatukan mu duk da wannan idan akwai imani da ikhlasi cikin zukatanku yu'tikum khairan mimma uku minkum Allah madaukakin sarki zai ba ku mafi alherin abin da kuka bayar domin ku fanshi kanku a yanzu insha Allah ta'ala ay min alfida'i bi an yud'ifahu lakum fid dunya wal akhirah abin da kuka bayar din Allah zai saki mayar muku da cikin al'amuran ku na duniya zai saki azurta ku da dukiya mai yawa sannan wa yusibakum fil akhirah sannan gobe kiyama kuma ya ba ku lada mai yawa har yanzu wa yaghfir lakum uwa uba ya gafarta muku dhunubakum dhunubanku wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne ko mai yawan gafara ne rahimun mai yawan jin kai ne malam yace fa ya yadullu wannan yana nuni ala anna al-aduwa cewa abokin gaba ko maƙiyi wanda ya daura yaƙi don ya karka yu'khadhu minhu ma tarattaba alayhi min al za a karɓa daga gare shi abin da ya kamata a karɓa na fansa na fansar kansa wa in azhara islamahu ko da ya ce ya musulunta ba zai hana wato a karɓi abin nan fansa domin ya fanshi kansa idan aka karɓi fansan ko da ya ce ya musulunta to kuma shikenan sun mai amalu mu'amalatan tayyibatan sai a masa sai a yi mu'amala da shi kyakkyawar mu'amala misal ma hasala lil abbas kamar yadda ya faru da babban annabi sallallahu alaihi wasallam al abbas ibn abdul muttalib wanda da muka yi bayanin hadisin Amin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake babba ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu fada nafsahu shi abbas yana cikin wanda aka kama cikin fursunonin yaƙi din nan saba'in da uku da aka kama fada nafsahu ya fanshi kansa ba shi kaɗai ba wabnu akhihi da ma ɗan ɗan uwansa wato aqil ibn abi talib aqil ibn abi talib shi kuma ɗan uwan ali ibn abi talib ne kaga baban su daya shi ma daga cikin wanda suka je yakin badar domin ya ga annabi aka kama su a matsayin fursunonin yaƙi saboda haka abbas bin abdul muttalib ya farshi kansa haka nan aqilu wannan aqilu aqilan ko a wuri na akwai kuren rubutu sai aka rubuta ya aqilan in akwai masu nuska irin tawa sai su gyara A aqilan ake nufi ba a ba aqilan ba wa naufal wa naufalan da ma naufal نوفل بن, بن, بن هارس بعد أن سلب منه عشرون أوقيا بايا أنكر بي أوقيا هر عشرين كما ثم مسلمتا أما لن ذاك ثم فانشكاونا نصوف bai hana su fanshi kawunansu ba ko a karbi wani abu domin su fanshi kawunansu musuluntar fursunan yaƙi ba da alaƙa da cewa ba za a karbi kuɗin fansa abin nan ba alaƙa tsakanin musuluntarsa da karban kudin fansa daga gare shi ba a cewa yin musulun da shikenan yanzu ba za a karbi kudin fansa daga gare shi ba a za a karba na'am wa in yuridu wa in yuridu khiyanataka fa qad qalu wa min qablu fa kana minhum na'am wallahu alimul hakim to wannan duk ana magana ne da fursunonin yaƙi dama an ce annabi ya gaya musu tun da sun ce sun musulunta to idan musuluncinsu na gaskiya ne ga irin abubuwan da za a ba su Allah madaukin sarki zai sanya albarka cikin dukiyoyinsu nan gaba da abin da suka rasa nan da nan Allah zai ba su wani ninkinsa sannan kuma gobe kiyama ya abin nan ya ba su lada mai yawa sannan ya gafarta musu dukkan zunubansu wannan idan musuluncinsu ya zama to na gaskiya ne amma idan musuluncin su ya zamanto na baki ne kawai domin a yaudari annabi sallallahu alaihi wasallam na kuma ga irin sakayya wa in yuridu ai al'asra idan su batattun yaƙi suka yi nufin kiyanataka wato ha'intarka bima azharu min alqawli daga abin da suka bayyana na magana to wannan kuma ba zai cutar da kowa ba sai su dama ai sun sun yi ta yunkurin su cutar da ku ba su ci nasara ba har ma fita suka yi fagen daga domin su gama da ku Allah bai ba su nasara ba shi yasa Allah ya ce to ai faqad kanu Allah min qabl kafin su nemi yaudaran ka yanzu ai sun taba yaudarar Allah madaukakin sarki kafin nan ai qabla badrin bil kufri kafin su su ha'ince ka yanzu ai sun ha'inci Allah kafin ma a badar ta hanyar kafirci da suka yi amma kuma me ya faru fa amkana minhum Allah ya ba ku iko a kansu kuka yi galaba a kansu bi badrin a badar katlan wa asran kuka yi galaba a kansu ta hanyar kisa kuka yi galaba a kansu ta hanyar kamu saboda haka fal ya tawaqqa'u misla zalika idan musuluncin na ƙarya suka yi to su ci gaba da tsammanin irin wannan sakaya za su sake samu za su sake faruwa da su shine fa da tawaqqa'u misla zalika in adu har in sun dawo kan kafirci wallahu alimun Allah masani ne da kalkihi wato da halittansa ya san halittansa babu wani abu da bai sani ba na halittansa ya san halittansa ciki da waje hakimun sannan gwani ne sai sun yi cikin aikinsa malai ya ce wa fil wa fil kitam ko eh, kitam ayoyin da suke bi yanzu ana kiransu ayoyin rufe sura saboda haka ƙarshe yanzu ayoyin da za mu karanta suna bayanin al'alaƙatu bainal mu'mini na wal mushirki ne yadda alaƙa za ta kasance tsakanin mu'minai da mushrikai ko ومن تناوله ولاية الإسلام da kuma duk wani wanda mulkin musulunci ko gwamnatin musulunci ya shafe shi قال الله تعالى sai الله madaukakin sarki yace innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa نعم والذين آووا ونفروا أولئك بعضهم أولياء بعض نعم والذين آمنوا ولم يهاجروا الله بهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق نعم الله بما تعملون بصير إن الذين آمنوا للي ولمن سكي إيماني وهاجروا sannan suka yi hijira daga makka zuwa madina ko daga inda suke zuwa madina duk abinda ba na hijira take dauke da shi suka tabbatar hijira na nufin za ka bar gidajenka ka bar gonakinka ka bar wasu dukiyoyinka wataƙila ma ɓoye za ka fita saboda haka ba ƙaramin al'amari ba ne waɗannan da suka yi imani wa hajaru suka yi hijira wa jahadu bayan sun dawo madina ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuma wa jahadu suka yi ƙoƙari mai yawa shi nan jihadi aiki tukuru suka yi aiki tukuru bi amwalihim da dukiyoyinsu wa anfusihim da su kawunansu fi sabilillahi saboda me a cikin hanyar Allah saboda raya addinin Allah mana umul muhajirun waɗannan su ake kiransu muhajirai su waɗannan muhajirai wallazina awau da ma waɗannan da suka ba da masauki wato muhajirai da suka zo kaga ba waje za su kwana ba suna bukatan masaukai suna bukatan abinci da sauransu suna bukatan sakin fuska suna bukatan taimakon yan gari to wa'annan su suka tattaro muhajirai suka musu kyakkyawan mu'amala suka ba su abin da za su iya ba su na masaukai da sauransu an sarawa kenan su ne wallazi na na biya nabiya wa'annan da suka tattaro annabi sallallahu alaihi wasallam wa nasaru sannan kuma suka yi taimako suka taimaki annabi suka taimaki sauran muhajirai suka taimaki addinin Allah wa humul ansar su ne ansarawa ga muhajirai ga ansarawa me ya faru ula'ika ikato su waɗannan muhajirai da ansarawa ba'aduhum awliya'u ba'd Sashen su majibinta sashi ne sashen su waliyan sashi ne fin nusrati game da taimako duk abin da ya taba wani ya taba duk abin da ya taba wannan ya taba wannan abin da ya taba muhajirai ya taba ansarawa abin da ya taba ansarawa ya taba muhajirai wannan shine ma'anar nusra wal irsi hatta gado domin akwai abin da ake kiransa ta'aki bayan an yi hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla dangantaka wato dangantaka na yan uwantaka tsakanin muhajirai da ansarawa wannan dangantaka ta sa har wani ya mutu ɗayan abin nan ɗayan ya mutu ɗaya zai gaje shi to shine ma'ana fil nusrati wal irsi a cikin gado taimako da gado wa kanu sun kasance ya tawara suna suna gadon juna bi wulatil islam da mujarradin wilayar musulunci kawai wal ukhuwatil islamiyya da musulunci wata ya zamanto akwai gado a wannan lokaci ko an samu wani lokacin da akwai gado tsakanin muhajirai da ansarawa bainal muhajirai na wal ansar waɗannan hukuncin su kenan muhajirai da ansarawa ɗan uwan juna ne akwai ma gado tsakanin su abinda wannan bangare na aya yake ga mana kenan to wallazi na amanu waɗannan kuma da suka yi imani amma sun kasa su yi hijira su dawo madina menene hukuncin su kuma والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء باكو da wani abu na jibintar su tun da yanzu ba ta karkashin gwamnatin musulunci suna can karkashin gwamnatin kafurai ne suna can makka ba yadda za a ce akwai gado tsakanin ku ba zai yiwu ba ana karanta shi walaya da wilaya bi fathil wawi wa quriya bil kasri ma min wilayatihim ko ma min walayatihim min shay fala irta bainakum wa bainahum babu gado tsakaninku da su duk da yake mu'mine ne suna sallah suna azumi amma dai kuma ba su hijira ba wala nasiba lahum fil ghanima in ma kun je kun yaki kamar yadda aka je aka yakin badar din nan musulmi da ke makka ba su rabon komai a ciki tunda su ba su hijira ba hatta hajiru sai sun yi hijira tukunna to amma wannan hukunci in ji malam wa hadha mansukun bi akhir sura ayar karshe ta sura ta sauke wannan hukunci wa in tansarukum fi dini fa alaikum an-nasr lahu ala al-kuffari su wayannan da basu hijira ba idan kuka nemi ku taimaka musu saboda kafirai sun zalunce su ko kafirai da suke tare da su sun zalunce su fa alaikum an-nasr to ku taimake su wajibi ne ku taimake su illa ala qaumin bainakum wa bainahum mithaqun sai dai idan rikicin ya kasance tsakaninsu da kafuran da kuka yi kulle yarjejeniyar zaman lafiya da su to ku a nan haramun ne ku taimake ku taimake su akan waɗannan kafurai saboda akwai yarjejeniya na rashin yaƙi yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su amma idan suka neme ku ku taimake su akan kafurai da babu yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ku da su to wajibi ne ku taimake su وبينكم على قوم بينكم وبينهم ميثاق عهد فلا تنصروهم anan ba za ku taimake su ba watan ubu ahadahum har ku warware alkawarin da ke tsakanin ku da wa'incan kafirai da suka shiga rikici da yan wanku musulmi wanda ba su hijira ba wallahu bima ta'maluna basir Allah mai gani ne bima ta'maluna da abin aikatawa na'am بعضهم أولياء أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير za mu tsaya nan haka Allah ya Allah ka mu gobe sai mu fara daga wannan su aya ta 73 wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'dhin muna fatan abinda muka karanta shi daidai Allah ya ba mu ladansa kuma kurakuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu damina mai albarka wannan zafi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kawar mana da shi eh, ya ba mu lafiya da zama lafiya a ƙasar mu ya ba mu yalwar arziki هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك